بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقى مسلمين إنا ميروقون الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon shi ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo inna hu waliyu zalika wal qadiru alayh to muna nan dai a suratul naba'i a inda zamu tashi a aya ta shida ko jiya ma ka karanta ko نعم ترى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا نعم alhamdulillahi a jiya mun yi bayanin wato kafurai yadda suke musun abinda ake aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin nan mai girma na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda aka samu saɓani tsakanin kafurai da mumunai kafirai da mushrikai suna ƙaryatawa suna musun alkur'ani suna musun cewa annabi ba daga Allah ba ne su kuma mumunai suna tabbatarwa a inda Allah ya tsawatarwa wa kafirai ya ce sai sun san sakamakon ƙaryata wannan da suka yi su kuma mumunai za su ga sakamakon gaskata wanda suka yi yanzu sai ayoyin nan da aka jero wato ayoyi ne da Allah yake tambayan kafiri wanda kafirin nan ana buƙatan ya je ya natsu ya yi tunani ya ga waɗannan tambayoyin da Allah ya masa haka ne ko ba haka ba ne idan tambayoyin nan haka ne to me na kafirce me na musun Allah idan tambayoyin wato ba haka ba ne to ƙarya ma ke yi mutum yakan ƙaryata abin da yake tabbatacce ne ba su da hujja a kai Allah ya ce ya ku kafurai masu ƙaryata zuwan annabi masu ƙaryata ƙur'ani masu ƙaryata samuwan Allah da kaɗaituwan Allah Allah ce alam na ja'alil arba mihadan shin ni Allah ban sanya muku ƙasa shimfiɗaɗɗiya ga ta nan kuna yawo a kai kuna rayuwa a kai ku yi gini a kai ku yi noma a kai ku tsaga hanyoyi kamar yadda kuke so kuna shawagi a bayan ƙasan nan sannan a kan ƙasan kuma kuke kwana ko ba haka ba mutum idan ya yi gadon shi ya yi ƙatoton gado gadon aina ake ajiye shi a ƙasa to sai kaga ƙasan ne ta zamanto mana shimfiɗaɗɗiya kuma ita ce ta zamanto mana wajen kwanciya inda kamar yadda ake kwantar da jariri a cikin tsumman goyonsa domin mihadan ɗin nan mahadun ne utlubul ilma minal mahadi ilal lahadi wato ƙasan ita take rike mu ita ce komai namu Allah ce ban shimfiɗa muku ita ba ya kai kafuri mai musun Allah ya maka wannan kaga idan yace Allah ne to ka musulunta kawai ka bi Allah idan yace ba Allah bane ƙarya yake ya kawo da ya masa in kakan shi ne ko baban shi ya kawo ko kuma amerika ko kuma rasha tun ba a yi su ba akwai ƙasa to hai ya kawo hujjanci ga wanda ya ƙasan Allah ce wal jibala autadan shin ban sanya muku duwatsu su zamanto autadan turaka waɗanda suke kafa ƙasan su hana ta jujjuyawa da hautsunawa ba eh jiya mun ce waje Allah fi harawa siya ko shamikhatin wa asqainakum ma'an furata shine wal jibala autada muka sanya duwatsu suka zamanto su ne kaman kusoshi kaman turakan da suke kafa ƙasan su hana ta motsi saboda ɗan adam ya samu ya yi walwala ya yi rayuwarsa babu wata matsala Allah ce ba ni Allah ba ne na yi wannan wa khalaqnakum azwajan ni Allah ba ni ba ne na halicce ku ya ku mutane dangi dangi dangi dangi dangi dangi hmm? dangin mata dangin maza dangin farare dangin baƙaƙe dangin jajaye ga sunan harasa daban-daban launuka daban-daban Allah ce ba ni bane na halicce ku maza da mata ga kunan anna naumakum subatan ni Allah ba ni bane na sanyan bacci lokacin hutu ne a gare ku ba hmm? duk wanda ya kwanta da daddare in ya taso daga aiki da neman abinci idan ya zo ya kwanta da daddare baccin nan da zai yi sai Allah ya sanya bacci ya zamanto hutu ne a gare shi da za ka tambaye shi da safe ina kwana zai ce lafiya ina gajiya me zai ce ina gajiyar ta je ta bi bacci kawai to Allah ce ni na sanya baccin ya zamanto hutu a gare ku sannan waje annan laila libasan ni Allah ba ni bane na sanya muku dare ya zamanto muku tamkar tufa a gare ku yanda tufafin da kake sawa yake suturta al'auranka ba a ganin al'auranka Allah ce haka muke lullube ku da duhu da dare duhun shine yake zamanto mana menene sutura duhun nan rufin asiri ne a gare mu ga mai aikata alkhairi da mai aikata sharri ma duka duhun ma rufin asiri ne a gare shi yanzu misali a bakin titin nan can din nan wanda ba zai iya maka fitsari da rana ba in duhu ya yi zai iya tsuguna can ya yi fitsari me ya sa, ba mai gani shi me dalili da duhu waye duhu Allah me manufan duhu Allah ya ce libasan don duhun ya suturta ku ya zamanto sutura ne a gare ku mutumin da ba zai iya yawo da mace da rana ba zai iya yawo da ita da daddare mutumin da ba zai iya tsayawa a nan ya ɗau mace a titi ba ko kuma ya tsaya da mota a nan a gaban jama'a da rana ya ajiye mace a ciki suna fasikanci zai iya yi da daddare zai iya ɗaukanta kuma a je duhu a tsaya a yi duk abin da za a tafiya da rana a bayyana imani da takawa ko ba haka ba duhu ne ka gani ɓarawo yaushe yake fitowa da duhu ɓarawo da duhu yake fitowa za a shirya da komai a ce to karfe za mu fita kaga duk da cewa sata zai duk da cewa saba wa Allah zai sai Allah sai ya rufa masa asirin bai fallasa shi ba wataƙila nan gaba ya tuba kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓa ina fata an gane ko to haka duhu yake mutum sai ya maka bayan gida a nan nan allaɓe nan kusa kusa ya maka bayan gida da dare saboda me Allah ya sanya duhun ya zamanto sutura da rufin asiri a gare shi so in ka yi amfani da duhun wajen saba wa Allah Allah dai ya rufa maka asiri ran da ya so kama ka zai kama ka kuma rufin asirin Allah din zai rufa maka ne wataƙila nan gaba ka tuba ka yi shekara talatin kana saba masa rana ɗaya ka ɗaga hannu ka yi istighfari ka tuba tuba na gaske Allah ce na yafe maka gaba ɗaya duba ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala wa ya muku wannan Allah ne waja'alna an-nahara ma'asha muka sanya muku yini in ji Allah subhanahu ta'ala ma'ashan lokacin neman abin rayuwa da rana ne ake buɗe kasuwanni a tafi gona a yi noma yan su da kama kifi su tafi yan farauta su tafi duk wani mai wata sana'a da rana ake tafiya mai kiwo ya tafi kiwo kai dare na yi za ka ga kaji sun yi layi suna dawowa gida sun san ba yanzu a lokacin neman abinci ba ne su zo su shiga kulki da kansu ka ga tumaki su kamo hanya da kansu su zo su shiga gida ka ga shanu da dabbobi su kamo hanya da kansu ko mai kiwo bai kora su ba za su dawo ka ga mai gona ya tashi mai shago an kulle a ce shi da ta yi maza maza mu rufe mai wajen sana'a yan fanteka makera kowa zai dawo mai tukin mota budami kowa zai dawo saboda menene saboda lokacin neman abincin da aka kayyade din yayi da rana ake nema waje annan nahara ma'ashan muka sanya yini lokacin neman abinci a ge a fafata a yi gwagwarmaya a samo halal sannan a dawo gida shi kuma baccin da za a yi su subatan hutu ne ga wannan gajiyar da aka yi in ji Allah subhanahu wa ta'ala waye yayi wannan ni'imar ya mana ita ya kai kafuri mai musun Allah Allah yana jero waɗannan tambayoyi ne ya bada ansan su Allah ce wa banaina fawqakum sab'an shidada sannan muka gina a ta sama da ku sammai guda bakwai sab'an sammai guda bakwai shidadan masu tsananin ƙarfin gaske sama ta ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta kafin ka huda ta sai ka yi tafiyan shekara ɗari nawa shekara ɗari biyar kaurin sama kawai kama a ce mutum ya shiga ta silin ɗin nan kafin ya huda ta kwano thickness na sama ɗin kawai sai ka yi tafiyan shekara ɗari biyar sannan Allah ya ɗaga samar sama da mu babu turke babu wani abin da ke rike saman kawai tana in between ikon Allah ne ya rike ta sannan tsakaninta kuma sai ka yi tafiyan distance ɗin shekara 700 kafin ka je ta karar da sama ta ɗaya ita ma kaurinta kafin ka huda ta tafiyan shekara 500 ne ita ma an ajiye ta ba abin da ya tokare ta ko ya rike ta ko wata fila ita ma ikon Allah ne ya rike ta kawai haka haka haka har sammai guda bakwai in ji Allah tsakanin kowace sama da kowace sama tafiyan shekara 500 Ka ga bi ma'ana sammai bakwai din nan wato tsakanin kowace sama da kowace sama sai ka yi tafiyan shekara nawa dubu uku da ɗari biyar sannan kaurin kowane sama kafin ka huda shi shi ma tafiyan shekara ɗari biyar ne ga shekara nawa kenan dubu bakwai da keta samman da har ka ƙure su tafiyan shekara dubu bakwai ne inda da wani abu za ka riƙa tafiya ko roket ko jirgi ko wani abu kuma samman ba abin da ya rike su kawai amma kana nan karkashin su kana rigima kana nan karkashin su kana rigima shi yasa yahudawa Allah madaukakin sarki lokacin da yace a wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khuzu ma ataynakum bi quwwatin yahudawa akwai wani katotun dutse a inda yake tur dutsen turi sina kama a ce mutanen abuja misali allah ya daga zuma rock din dan ko aso rock haka ya rika yawo a kansu ce ko ku yi imani ko in saki su yi nan dutsen nabinsu su yi nan dutsen nabinsu haka aka yi ma yahudawa warafa ana fauka kuma tura suka gudu suka yi sujada ido ɗaya na kallon ƙasa ido ɗaya yana kallon ina yana dutse ya ce ya allah mun mika wuya a ɗauke a janye mun imani ana janyewa suka koma gidan jiya to haka Allah yake so abinda zai halakar da ɗan adam yanzu yanzu yana dab da shi kawai shine Allah ce wa banaina fawqakum sab'an shidada muka gina sammai masu tsananin ƙarfi da nauyi a ta sama da ku a wata sura yace a antum ashaddu khalqan ami samau banaha shin ku ne kuka fi tsananin halitta ko sama da na halitta inji Allah Allah ce waje alna sirajan muka sanya sirajan wato fitila shine wada a rana kenan wahajan mai tsananin haske muka dasa shi a sama din a sama da ku ranan nan gashi yana haskaka muku ko ina da rana dai ba sai ka kunna wutan mota ka ga gaban ka ba sai ka kunna tocila ka ga inda kake takawa ba haske ne ko ina ni'ima ce ta Allah subhanahu ta'ala yanda zaka ji daɗin walwala ka je ka yi sana'anka ka yi abinda da zaka yi na neman halal sannan bayan wannan ni'imar Allah ce wa anzalna minal mu'sirati muka saukar muku daga giragizai giragizai muka saukar muku da ma'an ruwa sajjajan mai yawan zubowa in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma ruwan nan da Allah yake saukarwa mai yawan gaske nan me manufan saukowansa Allah ce linukhrija bihi habban wa nabatan domin mu fito muku da wannan ruwan mu fito muku da habban duk wani abu kwaya na tsiro irin masara gero maiwa dawa shinkafa alkama duk wata kwaya wanda ake sai an cashe ta tukuna ina fata an gane ko a fidda kwayar shine habban sannan wani batan muka fidda tsirrai su kuma irin su fruits kenan su mangoro ne su ayaba ne su menene duka duk wani tsiro da ka sani ne hikiman saukar da ruwa a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ce inna sababnal ma'a sabban mu mun zubo muku da ruwa zubowa mai yawan gaske daga sama me muka yi da ruwan ya zubo sun mashaƙaƙnal arba shakkan sai muka tsatsago muku ƙasa kawai da ƙasan ta tsatsage fa'ambat fiha fi ka gani muka fito muku da ƙwaya Allah ya ce li da bihi a nan can kuma ya ce fi ha habban sai can ya kawo abubuwan in details ya ce habban duk wata ƙwaya wa inaban da inabi wa qadban da abincin da dabbobi suke ci wa zaitunan da zaitunan wa nakhlan da dabino wa hada'ika da gonaki daban-daban daban gulban masu yabanya wa fakihatan da 'ya'yan itace daban-daban daban wa abban da abban abban ne wani irin shuka ne ni ma kaina ban san shi ba yawa larabawan ma sayidina umar ya ce ni ban san ma'anan abban ba yawa Sa'idina umar kenan balarabe kuma ba ƙureshe ballantana ni nan wata irin shuka babu su a nan sai dai ka ce kawai wata irin shuka kamar kai ka ce wa balarabe da karkashi awa ka nuna mai miyan karkashi ne in ya nace maka me karkashi ka ce wata shuka ce kawai a Najeriya shi ma in ya je garin su cikin larabawa zai ce na je Najeriya na sha wata miya ta karkashi idan aka ce ma ma'ana karkashi sai ya ce wallahi ismu na batin yawa sai ya ce suna ne na wata shuka kawai can tsiro take tsira a najeriya eh, da ganyen shayi ka ambata da ya sani ina fata an gane ko to wa abban din wata irin shuka ce saboda suna fita a sahara su larabawan da aka saukar musu da alkur'ani ake magana da su yawanci nau'in tsiron nan sai a kawo musu shi wanda su suka sani yake fita a ƙasansu na sahara ina fata an gane ko to kaga wancan sura ta abasa kenan sai ta kawo abun in details ina fata an gane ko ah, sai Allah maɗaukakin sarki ya ce natin alfafan can ya ce wa hada'iƙa gulban hada'iƙa a can shi shine jannatin a nan alfafan a nan shi ne gulban a can wa jannatin alfafa da gonaki wanda bishiyoyinsu saboda kyan bishiyoyin bishiyoyin sun yi kyau sun tsira sun yabanya ganyensu su in nan saboda tsira sun shishiga juna kawai haka ba irin ganyen da ya yanko ne ya bushe saboda rashin ruwa ba kaga ya dan sauka haka a'a ganyen ya bazu kawai har shashin wancan bishiyan ganyenta yana shiga cikin ganyen wannan bishiyan shine alfafan jam'u lafif lafif ganyen sun shishiga juna ko kai ne misali ka ka ka fesa alayyafo haka idan alayyaho ya tsiro za ka ga idan ya yi kyau in nan ya haɗu za ka ganyen shi ya shiga me ganyen shi ya shiga juna haka shine alfafan gonaki kenan to Allah maɗaukakin sarki ya ce na'am ina zo da na muku wannan ni'imar gaba ɗaya na saukar da ruwa na sanya muku rana yini lokacin neman abinci dare lokacin hutu duhu situra a gare ku na sanya hasken rana sannan na saukar muku da ruwa na fidda muku abinci da abin sha da ƙwayoyi da koma da komai nau'i nau'i don ku ci ne ku shantike ku ci ku huta ku ci ku miƙe ƙafa kawai baran da za a tambaye ku wannan ni'iman akwai latus alunna yawma idin anin na'im yaushe ne za a tambaye ku wannan ni'imar da Allah ya muku kun gode ko ba ku gode ba gode wa ni'ima shine me a bauta wa Allah a gode ma wanda yake wannan ni'imar butunci kuma shine ka kafurce ka bauta wa Allah kuma kullum kana cin ni'imarsa kuma baka gode masa to yaushe ne za a tambaye mu sakamakon godiyan wannan ni'imar ko kuma butulcewan wannan ni'imar yaushe ne mana Yusuf inna yawmal fasli kana miqata hmm. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء Allah maɗaukakin sarki bayan ya jero mana ni'imomin da ya mana ya yi listin ɗinsu sai ya ce to akwai ran da zai tambaye mu game da waɗannan ni'imomin mun san Allah ne ya yi mana su mun kaɗaita wannan Allahn ko mun yi shirka da shi mun ce akwai wanda ya yi ba Allah ba a ta da kai shin kana da aƙidan cewa ruwan nan da aka saukar Allah ne kaɗai ya saukar da shi ko kuma akwai wani Allah da kai imani yana saukar maka da ruwan fidda abinci da tsirrai da kake ci shin ka mutu ka je wa Allah da aƙidan Allah kaɗai ne ya yi wannan abun ko kuma akwai wanda ka yi imani ya maka wato wannan tsantsan rububiyar Allah za a tambaye ka dama tauhidin rububiya shine ifradullahi ta'ala fi af'alihi bi af'alihi ka kadaita Allah shi kadai wajen ayyukansa to ku duba duk lokacin da Allah ya jero mana ni'imominsa sai ya tunatar da mu fakar mu shagala akwai kiyama tana jira mu mata tanadi sai Allah ya ce inna yawmal fasli kana miqatan lallai ranar rarrabe masu gaskiya da masu ƙarya ranar rarrabe masu imani da masu kafurci tana miƙatan lallai rana ce wanda Allah ya tanada da ake jira mai zuwa yaushe ne ranan za ta kasance yauma yunfaku fi suri ranan da mala'ika israfilu zai yi busa a cikin ƙaho fata'atuna sai ku ga kuna zuwa kawai afwajan jama'a jama'a jama'a jama'a group group kawai idan aka hura kahon nan sai ka ga mutane na ubbugowa daga ƙasa kawai kamar irin shinge din nan ko in mutum ya fasa irin a ah, shuri din nan yanda za ka ga kawai suna wato waɗannan ƙwari suna fitowa daga rami ɗaya kaga wannan kan wannan wannan ya goyi wannan wannan kan bubbugowa kawai ake saboda kaburburan da aka zauna saboda wata makabartan da kuke gani kuke biso yanzu ake binne mutane ila an yi wata duniyan da kafin a yi mu an binne mutane fiye da kima a wajen su ma kafin a binne su wataƙila an yi waɗansu al'umman da an binne su a wannan wajen fiye da kima saboda haka rami ɗayan da muke gani muke tonawa a makabarta mu sa mutum watakila wannan rami mutum sama da dubu ne ko dubbai ba mu sani ba al'umomi ne da yawa da aka yi su ba mu san da su ba saboda haka lokacin da za a hura kafon nan kowa ya fita daga raminsa sai ka ga wannan yana ɗago wannan daga sama da shi wannan ma yana ɗago wani a sama da shi sai ka ga ana ɓuɓɓugowa kawai wannan kan wannan wannan kan wannan waje kawai za a je kawai waje kawai za a yi eh? fata'atuna afwajan sai kaga ana zuwa wato group group batch by batch kawai ga mutanen annabi nuhu ga sunan ga mutanen annabi eh, eh, eh, isa ga sunan ga mutanen annabi muhammad ga mutanen annabi yusha ga mutanen kaza kowanne suna zuwa group group group kawai an ta san filin alkiyama wa futihati sama'u za a bude sama a wannan ranan a ta, ta daddare fakanat abuwaban sai mu ga saman nan gaba ɗaya ƙofofi ne mala'iku ne suke ta sauka daga ƙofofin gaba ɗaya eh waja a rabbuka wal malaku saffan saffan Allah zai zo da dukkan mala'ikunsa za su zo filin alkiyama za su yi attending nan filin alkiyama saboda haka za a kwaye saman gaba ɗaya a kwaye ta a ajiye ta a gefe kai ga mala'iku yawman natwi sama ka tsayi sijilli lil kutub Allah ya ce ranar da za mu naɗa ita saman kanta ma kamar yadda ɗayanku yake naɗa takarda ya rike da hannun dama haka za mu yi sai ka ga saman kawai abuwaban ma'abuciyar ƙofofi ne kawai mala'iku sai saukowa suke kawai sai saukowa suke daga ƙofofin dama ba wanda ya san adadin mala'ikun sai Allah Allah ce wa suyiratil jibalu za a tafiyar da duwatsu a dandake su su tafi fakanat saraban sai ka rika kallon duwatsun nan rashin nauyi da cewa an dandake su saraban kamar irin miraj miraj shine saraban wato yadda za ka hangi kwalta in ana zabga rana kaga kamar ruwa ne a wajen sai ka je ka ba ruwa ba ne haka duwatsu za su zamanto gaba ɗayansu za a tafiyar da su kawai sai Allah ya ce to inna jahannama lallai wutan jahannama na wannan ranan kanat za ta kasance mirsadan madakata madakata yanzu idan za ka shiga airport za a maka screening inda za ka shiga na ƙarshe wani ɗan abu ne za ka shiga haka ka wuce idan ya yi ƙara ka dawo ko ba haka ba ko gidan gwamna za ka shiga haka ne to nan ne final idan ka shiga daga nan sai jirgi ba mai fitowa to jahannaman nan za a tsare mutane ne gaba ɗaya a wajen kafin ka wuce sai an yi screening ɗinka a kan jahannama tukuna ina fata an gane ko shi yasa Allah maɗaukakin sarki nuna cewa eh za a sanya manzo Allah ce akwai sira inda za a wuce kan jahannama wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan babu wani ɗaya daga cikin ku sai ya bi ta kan nama din Allah ya rantse babu wani makhluki sai ya bi ta kan jahannama kuma jahannaman nan gada ce in ji manzon Allah shine ake kira siradi laushin wannan siradin kaman gashin kai manzon Allah sallallahu alaihi akwai wanda za su wuce kaman kyaftawan walkiya kaman kyaftawan ido kaman waɗansu su wuce wajen karfin imani kaman doki in garama yanda yake gudu haka zai tsallake wajen wani kuma kaman wanda ya kware a gudu haka zai wuce wani kuma yana tafiya wani kamar yadda ake sassarfa wani yadda ake jogin wani kan fa sai in ga maka sai sai ja da gindi zai wuce yana ja da kyar yana ja da kyar kafuretar idan suka zo dama kai su darewa jahannaman a siraɗin zai wuce kawai mutum ya dubu to jahannama madakata ce ga dukkan wani kafiri bai isa ba ya wuce zuwa aljanna jahannama za shi ina fata an gane ita jahannaman madakata ce ga suwa littaghina ga masu keta haddin Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya to kaga a nan bayan an gama an bato mana an saukar mana da ruwa an fito mana da tsirrai an mana kaza an mana ni'ima kaza sai Allah ya ce to mutuna tuna fakar mu ci mu mance akwai alkiyama Allah ya kawo irin waɗannan ayoyin har guda uku masu kama da wannan kaga wannan na suratu na amma ne kaga a abasa baya ce inna sababna al-ma'a thumma shaqaqna al-arda shaqqan fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadban wa wa zaytunan wa nakhlan wa gulban wa fakihatan wa abban sai ce mata allaku ku ci ku ji dadi ku da ku amma ce fa idza ja'ati sakhatu ranar da alkiyama za ta tsaya fa yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni wujuhun yawma idhin musfiratun dhahikatun mustabshiratun wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajra kaga ya jero ni'ima sai yace ku ji dadi amma ku tuna fa fa idza ja'ati saqa alqiyama mai sunan saqatu tana zuwa a suratun nazi'ati Allah ce akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata lakum wali an an'amikum yace ce fa'iza ja'ati at-tammatul kubra yau yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu limayyara duka duk inda Allah ya kawo wata ni'ima sai ya kawo mana tashin kiyama kar ni'iman nan fata ta shagalantar da ku kar jin daɗi ya mantar da ku ku shantike akwai wata rana ta bala'i fa sai ka shirya mata ina fata an gane ko haka Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ita jahannama makoma ne masauki ne madakata ce littagina ga masu keta haddin Allah subhanahu wa ta'ala labithina za su zauna a cikin ita wannan jahannaman fiha a cikin ta ahqaban zamanunnuka babu iyaka kawai la yaduquna ba za su taɓa dandanan bar fiha bardan wai wani sanyi ba a ce yau ana cikin wutan ana cikin wutan zafi kan zafi zafi kan zafi a ce gobe an samu relief an dan samu dan sanyi sanyi sanyi haka Allah ce la fi fiha da babu wani sanyi wato azabar jahannama yanda take yau zafinta bari in buga mana bari in buga mana da misali na duniya yau a ce idan zafi an an auna degree centigrade aka samu zafi na tati ne to gobe 40 zai koma gb 50 zai koma gata 60 to haka wutan jahannama kullun zafinta yana ƙara sama da na jiya ne zafin yau ya ninka na jiya na gobe ya ninka na yau na jibi ya ninka na gobe na gata ya ninka na jibi na citta ya fi na gata kullum increasing kawai zafin yake har ila abadan abadan kawai to haka nan ma ni'imar aljanna ta yau ta fi ta jiya ta jiya ta fi ta shekaran jiya ta gobe ta fita yau haka shi ma ni'imar kullum karuwa yake abadan abadan babu ranar da za a ce ni'imar aljanna ba karuwa take yi ba su kuma a can sa ɗinsu babu ranar da za a ce wutan zafinta baya karuwa kullum to idan suka ɗanɗani wannan la ya zuƙuna fiha bardan ba za su ɗanɗani wani sanyi-sanyi ba wala sharaban babu wani kuma abin sha na daɗi da za ka sha a ce ka samu sanyi kasan ai idan zafin rana ya ko mutum ya buge shi in ya sha ruwan sanyi yana samun mai sanyi sanyi a jiki to nan ba inda za su ɓuya su samu sanyi na inuwa ba abin da za su sha su ji sanyi a jiki me abin shan ya Allah Allah ce illa hamiman sai wani irin ruwan zafin gaske wanda in ka ga ruwan yadda yake malalowa kamar narkakkiyar dalma ga ta nan ita ce kawai za a zo kawai suna kawo wannan ruwan a dab da bakinsu za su sa sai fatan fuskansu ta koye gaba ɗaya ta yi melkin ta zuba cikin wannan abu amma duk da haka Allah zai sanya musu wani irin tsananin kishin ruwa ga mutum ya kafa bakin shi sai ya kwankwaɗa wannan ruwan za su riƙa sha waka saƙan da kuma iwa na ‘yan wuta, iwa da ta ruɓe idan ‘yan wuta suka ƙone fatan ta ƙone ta ƙone ta cika da ruwa da iwa fatan in ta riɓe ta narke ruwan wannan fatar za ta riƙa bin wani kwazozzobon wani rariya haka sai ya je ya taru shi ne za a riƙa ɗebowa kuma ana ba su suna sha da wani irin ruwa mai wari na iwa wanda yake fita daga cikin al'auran mazinata ana kiran shi na Harun hauta. shi ma in suka so sha shi za a ɗebo ana ce wari shi ma sai ya mance da ɗan jahannama ma irin zafin da yake ji ma saboda tsananin wari to shi ne za a ɗebo a riƙa ba su ba abin da za su sha face sai ya narkar da kayan cikinsu ya huda ta dubura ya bulluko kawai kafin su ƙara kwankwaɗan wani kayan cikin sun dawo yadda suke da sannan su sake sha kuma ya narkar da su ya fita ta dubura Allah rufa mana asiri Allah ya ce jaza'an kun ga wannan sakamakon da muka musu jaza'an sakamako ne wifaƙan ai muwafiƙan li a'malihim sakamako ne wanda ya dace da irin ayyukansu kun ga Allah sai ya kira masu ɗanɗanon wannan azabar littagina suwai attagina masu keta iyaka masu ta'addanci a nan duniya a wata aya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa amma man tagha wa athara hayata dunya fa inna menene fa innal jahima hiya alma'awa nan kuma aka ce inna jahannama kanat mirsadan littagina can kuma jahima hiya alma'awa littagina ake nufi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imadi allati lam yukla mithluha fil biladi wa thamud alladhina jabu safra bilwadi wa fir'auna dil autadi alladhina dagau dagau fil biladi fa aktsaru fiha hal fasada fasabba alaihim rabbuka sauta azab inna rabbaka labil mirsad inna jahannama kanat mirsadan can kuma inna rabbaka labil mirsad duka waɗannan sakamakon masu ɗagawa da keta iyaka barna ne kawai da su keta iyaka da keta haddi sawa'un na Allah ko na haƙƙin ‘yan adam su ne Allah maɗaukakin sarki ya tanada ma wannan sai Allah ya ce wannan sakamakon jaza'an wifaqan sakamako ne da ya dace da irin nau'in ayyukansu na'am إنهم yarjuna hisaba يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا gizaba. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله سبحانه وتعالى سيئ أنبتا منا كأندك تكل ليف فكنسو قاري أبسا وانشان دعك أنبتا الله يقول إنهم سوء النم متانا waɗanda za mu musu irin wannan kanu sun kasance a rayuwarsu ta duniya layar juna hisaban ba sa mataɓa imani da ranar hisabi ba su ma yadda akwai ranar da Allah zai tada su ya musu hisabi bisa ayyukansu ba ba su yi imani da ranar kiyaman ba in ta ce masa wane ka ji tsoron Allah ka daina yin abin da kike akwai ranar hisabi fa zai nuna maka bai san da wata rana da za a yi hisabi ba a'a su suna cewa idan suka mutu suka zamanto ƙasa kawai sun gama kawai Allah ce bayan wannan wa kazzabu bi ayatina kizaban duk wata ayar mu da zaka ja musu ka nuna musu hisabin na nan ka nuna musu Allah na nan ka nuna musu Allah zai ta da su duk wata aya da ka ja musu ƙaryata ta suke ƙaryata ayoyi duk annabi ya karanta musu ayoyin nan sun karyata su wa kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyinmu kizaban karyatawa mai tsananin gaske hmm? ku duba can inda muka karanta fa malakum an tazkirati ka annahum humurun farrat min qaswara me yasa kai kuke gudun wa'azi kuke tsanan wa'azi kaman irin jakan daji innan wanda suka ga zaki ya taso musu yanda kaga jakin daji yake suke ganin zaki in ya doso su haka kafiri yake ganin mai wa'azi in ya taso masa kai kaga sun tarwatse kawai mu duba annabi nuhu menene yace inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا duk lokacin da suka ganni ina zuwa zan musu wa'azi ya Allah sai su sa yatsunsu cikin kunnensu sai su toshe kunne sai su ɗauko mayafi wani abu ruwa sai su ɗora a kansu sun shiru saboda kar su ji kalman Allah subhanahu wa ta'ala mu duba su Abu Jahal lokacin da manzo Allah yake wa'azi a Makka ya sanarwa aka yi wa aka shelanta wa mutane duk mai shigo Makka ya nemi auduga ko wani abu ya toshe kunnensa kar ya ji wa'azin Muhammadu saboda in ka saurari muhammadu zai sihirce ka mutane sai su wuni yawo da auduga a kulle akwai wani sahabini na manta sunan shi mawallahi ce kai shi ya gaji da cusa auduga a kunne shi zai cire kawai E, in ma abin na ai Allah ba shi hankali da tunani da basira in ma menene Muhammadun zai faɗa makamantansu in mai kama da gaskiyar in mai menene shi kana ai ne ya ba shi kunne amma kawai wani ya zo ya kallafa maka ka cusa eh, auduga a kunne ka yi ta yawo da su kullum rayuwanka auduga a kunne ya ce ba zai yi ba kawai ya cire kuma ya ji wa'azin ya musulunta to wato wanda Allah bai so shi da shiriya ba wanda Allah bai so shi da rabo a kiyama ba wato babu wanda ya kai shi tsanan mai wa'azi saboda shi maɓarnaci ka bar shi kawai ya rika ɓarnan shi wallahi in ka zo kana yi ma manya masu kuɗi wa'azi sai su ce zakka kake so a tura masa buhu kawai gida na masara kawai da Allah in ka zo kana yi wa ɗan siyasa wa'azi sai ya ce kai makiyin shi ne za ka sa mutane su mai bore ba ka son shi da kujera in ka zo ka tara jama'a kana musu har ya ce kana koya musu yadda za su masa tawaye eh ka daina ce la ilaha illallah shi kaɗai din nan wato kana nuna kar su karbi command din kowa sai na Allah kenan duk yanda ka ullo wa mutane daban talaka shi ma gashi nan ga talauci amma yace ka matsa ma ka gani shi ma dobul ne ma matsala ce ka matsa masa ka hana shi sakewa da makamantansu eh a ce ga ustazai can sai sun da ana zaune akan kwalbati da makamantansu ko benci haka za ka samu wa kazzabu bi ayatina kizzaban sun ƙaryata ayoyin mu ƙaryatawa Allah ce wa kulla shay'in ahsaynahu kitaban duk abinda suke inji Allah mun kididdige shi mun rubuta kalla sanaktubu ma yaquluna wa yus'alu komai mun rubuta shi inji Allah subhanahu wataala wa wudi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada za a sanya littafi sai ka ga masu laifi a gobe ƙiyama ba wanda ya kai su tsoro da rikicewa da zare ido suna ɗaukar littafi suke ce wayyo Allah na kai kaitonmu wayyo ni yasu wani irin littafi ne da bai ɓoye ƙaramin abin da da na yi ɗin nan ba shi ya bayyana balle babba shi kuma ya manta Allah ce faman ya amal misqala zarratin wa man ya amal misqala zarratin sharran yarahu daidai da ƙwayan zarra ƙwayan zarra fa ƙwayan atom ne wanda ido baya ganin shi sai an sa microscope din nan na eh, eh, eh, wai tabarun bature ko kwalban bature sai an gan shi waɗansu malamai suka ce idan rana tana haskowa cikin ɗaki haka za ka ga abubuwan suna ‘yan yawo kamar ƙura-ƙura haka ɗaya ne ƙwayan zarra waɗansu suka ce sai ka ɗauki shi ka datsa shi sau saba'in ka ɗauka shi shi ne lahu alamu ka ga an raɗa da aiki in ji waɗansu nan ba to he ka kiya kiyashi amma ka bari sai ya mutu kar ka kashe rai sai ka daddatse shi sau saba'in sai ka ɗauko ɗayan wai shine daidai da ƙwayan zarra to Allah ce ko shi fa ka aikata zai biya zai bayyana zai a fiyarin gobe kiyama eh? to don girma Allah wanda ya sace kwandala fa kwandala idan aka nike ta aka cashe ta don Allah kwayan zarra nawa ne na to kwandala ma in ka dauka zai bayyana ke tunda kasa da shi zai bayyana kwayan zarra zai bayyana kwandala babban abu ne miliyoyin kwayan zarra ne in aka nike shi so ballantana naira biyu ballantana naira goma ballantana biliyon biyu ka sa a filanka ka gama yawo Allah rufa mana asu Allah maɗaukakin sarki wato idan 'yan aljanna sun fara a 'yan wuta sun fara gasuwa in suka fara gasuwa suka fara gasuwa suka fara complain suka fara roƙo sai Allah ya ce fa fa da nazidakum illa azaba ku yi ta ɗanɗana kawai in ji Allah ba zan ƙara muku komai ba sai dai wata azabar da ta fita yau gobe ma in suka ɗanɗani irin ta wanda ta fita yau ɗin jibi sai Allah ce ku ɗanɗani ta yau ta gobe kuma ta fi wannan kullum idan suka ɗanɗana Allah ce to ta gaba ta fita yau continuously endlessly haka za su rayu Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أقاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا نعم za ku ga a al'amarin lahira in ba a aljanna kake ba to wuta ne kawai ake ambata maka ita ce kishiyar aljanna to ita wutan jahannama da Allah ya tanada gobe kiyama ba kaman wutan duniya ba ne wutan duniya tana da sauƙi kuma an yi ta domin mu menene mu sarrafa ta yadda muke so mu ji daɗin rayuwarmu kaga in kaga wutan duniya a nan in tana gasa abu to naman saniya ne don ka ci ko ta gasa naman rago ka ci don kai ɗan adam ko ta gasa maka kaza ka ci ko ta gasa maka kifi ka ci ko ta gasa maka doya ka ci ko ta dafa maka abinci ko ta dafa maka shayi to ita jahannama ka ta ka ga wutan duniya an tana da ta don gasa mutum yawwa don ba mai cin mutum to amma ita wutan jahannama ba ta gasa doya ba ne saɓanin ta duniya ba ta gasa saniya ba ne saniya ma za a tashi ta koma ƙasa ne ba za ta gasa kaza ba ba za ta gasa saniya ba ba za ta gasa rago ko raƙumi ko wani abu ba a'a dabbobin ma za a ce kunu turaban ne to tunda dabbobin wanda su ne ake gasa su a nan a duniya a gobe kiyama an ce su zamanto ƙasa to me wutan za ta gasa in ka ga nama a wutan jahannama na mutum in ka ga ana gasa abu a jahannama mutum ne mutum ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri ina fata an gane na in ka ya ya ga nama a wuta haka ce kaza ce ko saniya ko menene amma a can in ka leka ya ga mutum ne kai akai bandansa Allah ubangiji ya rufa mana asiri mun ji abinda Allah ya tana dama kafirai masu butilci inna lil muttaqina mafazan haƙiƙa masu tsoron Allah subhanahu ta'ala. mafazan suna da wani irin rabo mai girman gaske wani menene rabon ya Allah Allah ce hada'ika gonaki ne kawai za mu ba su wa da inabi gonaki ne ga su bishiyoyi ne na kayan marmari daban-daban daban-daban kowane tushe daban da uwansa sannan ga inabi daban-daban daban wa ka'asan dihaqan ko wa kawa'iba eh Allah ya ce da yan mata ka yan mata kawa'iba yan matasa haka irin shekara goma sha uku sha hudu din nan atraban Allah ya ce sa'o'in juna su yan matan yanda za ka ga an jera bairo a cikin kwali ba wanda ya fi wani tsawo to haka nan yan matan aljannan suke ƙanana ba lutaye ba ba dogaye ga sunan ba ba gajeru ba Allah ya ce daidai suke wato idan kaga jikin wannan da tsawonta da kamanninta haka dukkan sauran suke kawai wanda yake shekarunsu ɗaya tsayinsu ɗaya girman jikinsu ɗaya komai nasu iri ɗaya in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan a turaban wanda nononsu bai zube ba kamar irin wanda sabon balagan nan haka Allah ya tana da waɗannan ga 'yan aljanna sannan su waɗannan matan akwai wanda za a mutum ɗaya da za a ba wa su saba'in hurul ini kenan irinsu saba'in Allah zai ba mutum kuma ya ba shi ƙarfin saduwa da su a kowane lokaci ɗaya sannan malamai suka ce su dinnan duk lokacin da mutum ya sadu da ita idan ya zo zai sake saduwa da ita zai same ka virgin a budurwa ba wai a bazaura ba duk lokacin da mutum ya sadu da ita ya bata in ya dawo zai same ta virgin zai same ta a budurwa wanda ba kamar tamkar wanda namiji bai taba saduwa da ita ba kuma Allah ya nuna lam yatmithunna qablahum jinnun insun wala jan babu wani wanda ya taba saduwa da su ko mutum ko aljani sai wanda Allah ya ba su shine farko wanda zai sadu da su sannan wa ka'asan ga wani irin abun sha a cikin kofi dihaqan, cikakke duk abin da za a baka aljanna babu ƙauro a ciki za a baka shi cikakke ina fata an gane Eh, kofi ne na giya na nono na mene duk abin da za ka sha gashi nan an ajiye maka shi cikakke kuma daidai shan ka. wannan kofin dai a takaice na giya ne yawanci in ka ji ka asal ɗin nan kofin giya ne to giya za a ba 'yan aljanna cikakke ya sha idan ya sha ya ƙoshi Allah ce la yasma'una fiha lagawan ba ka jin maganganun banza na ashar da batsa suna fitowa daga bakin wanda ya sha wannan giyar Sabanin giyar mai duniya ita ka je inda ake shanta ka tsaya ka je inda ake shanta in wannan ya sha ya bugu wannan ya sha ya bugu wannan ya sha bugu da ƙyar ne a fito ba a yayyanka juna da kwalba ba a fasa kwalba a soki mutum ka ga mutum ya fara ashar daga nan wannan ma ya fara ashar wannan ya kira gwamnati ya ta zagin ta kawa. ina fata an gane ko ko ya kira maka mutumin da ya yi shekara goma da ya mutu ya ta dura masa a sha ya zagi iyayensa ya zagi mene da makamantansu eh, haka za ka samu akwai dan uwa da da yake sha Allah ya shirye shi Allah ya shirye shi da idan ya dawo gida baba shi ta bashi to ya kalli ni za a ba wannan aiko doki ma ba zai ci wannan ba ko ma doki ni doki nake ya kifar da shi ya baba ta fashe da kuka a zo a garna malam a samu addu'a don girman darajar wallahi malam kaza kaza lashire shi babban mai wa'azi ne yanzu Allah kenan ina fata an gane to la yasma'una fiha lagwan ba ta ji ana maganganun banza da ashar a cikin aljanna sakamakon wai don an sha giyan aljanna wala kizaban ba ta ji wannan na karyata wannan ka san yan giya in sun sha hai a fara musu kawai ƙarya kake ƙarya kake sai a fasa kwalba sai a tsaya kawai karci mutum kaga an kwaye mai kusa da ido ta za ka ai disfiguring in mutum an ɓata masa fuska kawai hmm? ko yan wiwi haka zaka ko yan daba da ƙyar ka ga mutum ba yanka haka zaka samu to ba ka jin irin wannan a cikin aljanna Allah ya ce jaza'an kun ga wancan an ce jaza'an wifaqan ko sakamako ne da ya dace da aikinsu su kuma 'yan aljanna ce jaza'an min rabbika wannan sakamakon da kayan daɗin da gonakin da inabin da 'yan matan da giyan Allah ce daga gare ni ne ni Allah min rabbika a ta'an hisaba wato kyauta ne mai yawa hisaban wanda sai Allah ya ƙure ka iya fara baka a baka a sake ƙara maka aka ce ya isa hisaban hasbi ya isa Allah ya sake ƙarawa ka ce hasbi ya isa ya Allah Allah ya sake ƙarawa ya sake ƙara ya sake ƙara wato kyauta ne daga Allah da sai ya ƙure ka kawai Da za a a a min rabbi ka a من ربك أي أعطاني أعطاني أعطاني فأحسبني حتى قلت حسبي يا باني يساك باني يساك باني سيدنا ya ishe ni, يا Allah. Wani ubangiji ne ya maka wannan kyautan shine rabbi samawati wal ardi ubangiji mamallakin sammai da mamallakin kasai da abin da ke tsakaninsu dama arrahmanu shi mai rahama ne la yamlikuna minhu khitaba ina fata an gane ko a gobe kiyama idan aka tashi babu wanda ya isa ya faɗi wata magana sai Allah ya masa izini kamar yadda muka yi bayani a jiya hadha yawmu la yantiqun eh la yamlikuna minhu khitaban ba wanda zai iya magana sai wanda Allah ya masa izini na'am يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Allah ya ce yau rana ce nan za a bayyana mana yadda za a yi hisabi kenan kafin mai yan wuta su shiga wuta su gamu da abin da muka faɗa kafin yan aljannan su shiga aljannan su gamu da abin da muka faɗa a can sai Allah ya ce yauma rana ce wannan alkiyaman rana ce da ya ruhu wanda mala'ika jibrilu shine ruhu ranan da zai tsaya a filin a filin hisabi wal mala'ikatu da shi da sauran mala'iku za su tsaya saffan saffan cikin sahu shine a rabbuka wal malaku saffan saffan waji'a yawma idhin bi jahannama yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu Shi ne yau yawma yaqumu ruhu bi ma'ana in za a yi hisabi yadda malamai suka ce za a fara kawo jahannama sai a kawo dabbobi sai a kawo mutane sai aljanu sai mala'iku su zo su zagaye an ce mala'ikun sama na ɗaya su zagaye na sama ta biyu su zagaye waɗannan na sama ta ɗaya na sama ta uku su zagaye haka har mala'iku na sama na bakwai gaba ɗaya duk an zagaye da aka in aka gama sai Allah ya ce ainal mafar ta ina ɗan adam zai gudu ta ina ga jahannama sai dabbobi sai Allah ya fara yi wa dabbobi hisabi shine a filin tashin kiyama Allah ce yauma yaqumur ruhu ranan mala'ika jibril da kansa zai zo zai attending wal mala'ikatu da sauran mala'iku saffan cikin sahu za su tsaya la yatakallamuna hatta su ba su da ikon yin magana a ranan illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya masa izini yayi magana su shi mala'iku su mala'iku wa qala sawaban in kuma ya tashi magana zai faɗi magana ne ta daidai yaushe ne mala'ikun za su yi magana idan suka ga ana kora 'yan wuta zuwa wuta sai ya tambaye su ya aka yi kuka fada su ce mun yi kaza mun yi kaza lam nakun minal musallin wa lam nakun miskin suka ce eh wuta ta dace da ku yan aljanna kuma idan za a wuce eh, da su ina za ku je su ce salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ajrul amili kaga sun faɗi sawaban magana mai kyau kenan Eh, aminci Allah tabbata a gare ku madalla da kuka yi haƙuri har kuka jure kuka samu wannan ladan madalla da irin wannan ladan da Allah ya ba ku na aljanna Allah ce zalikal yawmul haqq wannan ranan rana ce da gaske tana nan inji Allah ba wai tatsuniyar gizo da koke bane rana ce ta gaskiya labari ne na gaske ranan tana zuwa faman sha'a wanda ya ga dama tun yanzu ittakaza ila rabbihi ma'aba ya kama hanyar bauta wa Allah liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga liman sha'a eh, ittakaza ila rabbihi sabila ko wanda ya ga dama tun yanzu yayi shiri na bauta wa Allah ma'aban yayi shirin koma ma Allah in da shaidan ya fisge ka kana can bangaren Allah ce to tun yanzu ka dawo wa Allah zo ka dan fare wa Allah zo ka kama hanyar gaskiya da za ta kai ka zuwa ga Allah Allah ce inna anzarnakum wallahi mun muku gargadi da azaban wata azaba mai zuwa ƙariban tana dab da ku ita ce alƙiyama alƙiyaman nan inji Allah tana dab da ku muna muku gargadi ku shirya tun yanzu ku yi aikin alkhairi tun yanzu tun mutuwa bata wabci mutum ta tafi da shi ba to ranar idan aka zo hisabi sai Allah ya ce a fara da dabbobi tukuna sai a fara da dabbobi eh dabbobi su ka complain ya Allah wannan ta tunkare ni da kahonta sau kaza ni ma ta tunkare ni ta bige ni da kahonta kaza sai a ajiye ta kawai ita shi wannan ragon ko wannan dabbar yan uwanta su zo su yi ta sukanta da kahon su yi ta gwabza ta ita ma yanda ta gwabza sauran wannan tamun kaza wannan tamun kaza duk dabbar da ta cuci yan uwanta a gaban jama'a suna kallo Allah zai ce wannan dabbar karama sai Allah ya gama kwace ma kowace dabba haƙƙinta daga wanda ta zalunce ta sai Allah ce kunu turaban to dabbobin ku kasance ƙasa kawai ku kasance ƙasa ta sai a ce ‘yan adam next su zo ina an gama da dabbobi ‘yan adam in suka zo idan aka yi hisabi kafuri da azzalimi aka tara masa laifin da yayi sai a ce ‘yan aljanna su yi aljanna a ce ‘yan wuta su kuma su yi wuta sai su ce a'a ya Allah a mana irin na dabbobi mana mu koma mu ma ƙasan shine yawma yanzurul mar'u ma qaddama ya dahu ranan da kafuri zai ga irin ta'asan da ya aikata a nan duniya na kafurci da barna waya ƙulul kafiru sai ka ji kafirin yana cewa ya laitani ya Allah ina roƙo ina nima kuntu turaban ina nima a ce un zamo ƙasa kamar dabba ba wuta ba shi abin da yake buri ki na ci ah, ya, ya dabbobi su zamo ƙasa mu mu je wuta ya sai ya yi burin ina shi ma da a ce kawai ya zamo ƙasa a yi ta taka shi kawai ya laitani kuntu turaba kai tona ina nima da un zamanto ƙasa kamar yadda dabbobin nan in huta da wuta amma ina da an faɗa ma da wutan ai kuma ka karanta ai tun a nan duniya dabbobi za a mai da su ƙasa kai kuma wuta za ka ka ƙi ka ji ka ƙi ka nasu Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kyautata karshen mu na'am yana ciwo eh, inhaler yana asma kenan eh mai asma an masa izini domin inhaler din nan ta allaka da rayuwansa ne saboda numfashin shi zai ɗauke huhun shi zai toshe babu iska babu menene inhaler nan ita ce za ta buɗa masa magudanan iska ya rayu saboda haka mai inhaler idan ya yi azumin shi yana nan lalura ce babba wanda ta alaka da rayuwansa eh eh baka da wannan azumi inda yaran ɗiba ma jini baka da azumi

to annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a sau uku ya ce Allah tumurmushe hanci Allah tumurmushe hanci Allah tumurmushe hancin mutumin da ramadana zai shigo ya tarar da shi kamar yadda yake a da har ya fita ya bashi ba abin da ya karu da shi na aikin alheri ga mai bacci kan ba abin da ya karu da shi kuma duk abin da zai gusar da hankalin mutum fa mu sani haramun kullum muskirin haramun duk abin da zai gusar da hankalin mutum wannan abun haramun ne fa ba wai sai giya ba Allah zai tambayi mutum kuma zai masa hukunci ballantana kuma a ramadan ramadana wata ne na gasa wata ne na zagi dantse a yi aikin alkhairi sai ka roƙi Allah ne ba bacci za ka yi ba ba idan kana jina ka roƙi Allah a watan ya yaye maka shan wannan abun ya taimaka maka sai ya amsa addu'anka ta ƙoƙarin da za ka yi da sallon da za ka yi sai ya yaye maka ma wannan bala'in na shaye-shaye amma kada ka yadda a ribace ka Allah rufa mana asiri eh Allah ne ya san wace iri ya auro kuma me ya mata har ta shaƙe wuyan nashi to a takaicen takaicewa ni ba zan zarge ta ba kuma ba zan yabe ta ba takamin mijin nan ya fiki azzalimi ne ya kuntata mata ya kure ta ta masa ladabi da biyayya irin na aure har har har har ta kure shi wataƙila shi ya sa mata nemi ta fita daga cikin ƙangin wulaƙanci da cin zarafi da zalunci da take ne wani sa'in macin da za ta nemi saki daga mijinta ɗayan biyu ne wataƙila tana cutar da shi kuma musulunci ya halatta a yi hul'i me hul'i hul'i shine neman saki ya fito ta ɓangaren mace sauƙaƙa mun wani kuma wannan yakan faru ta hanyar zalunci ne baya biya mata haƙƙi baya abin nan kula da haƙƙinta da duk abin da ake bukata na aure Kullum cikin cutuwa take idan ya zamanto ba inda za ta ba yanda za ta yi ta samu relief da sauƙin wannan bala'in sai ta hanyar saki musulunci ya yi ya ta nema ko kuma bawan Allah nan mutumin kirki ne mai adalci ne yana ba ta haƙƙinta cikakke to an an Allah an ce ta in ta nemi saki an hana ba a so ina fata an gane sannan kuma har ila yau mace ya halatta ta nemi saki idan ta ji kwata-kwata son mijin ne ba ta so da ina son ka yanzu ban son ka wallahi da ci da sha da addini da komai wallahi wata ta zo ta ga manzon Allah ta ce ban zargin mijina mutum ne mumini ƙaniti na Allah bawan Allah kuma yana bani dukkan haƙƙina amma ya manzon Allah san shi ya fita mun in na zauna da shi zan halaka domin in baka son mutum ba za ka ba shi haƙƙin shi ba manzo Allah ya kira miji yace kaji abin da tace da me ka bata yace gona yace to ke mayar masa da gonan ta karba eh, ta kawo ta ce ga gona manzo Allah ce karba ka sake ta kawo ina fata an gane ko to amma idan ya zama to wani abu ne na fitina ko kuma na wani abin duniya na menene na menene ita fa ya hana ta ta yi aiki ne ita fa ya hana ta ta je ta yi kaza wani abubuwan da bai da hujja bai da dalili to wannan musulunci bai so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Allah ya ce in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati idan suka rabu Allah zai azurta kowa da irin wanda yake so mafi alkhairi a gare shi in ita take kunta ta mai ta fita sai ta kasa samun kaman shi sai dai wanda ya kasa da shi haka na ba sa in ya wulakanta mace ya ci mata mutunci ta fita din shi ma sai ya samu da ƙyar ya samu wanda ya daidai da ita sai dai wanda ya gaza ta saboda haka kowa ya yi wa kanshi adalci mijin ya rike ta da adalci ita ma ta masa adalci wannan shi ne amma rike wuya kan babu kyau babu kyau a rike wuya da makamantansu sai ya fusata ya miki wani irin duka kuma babu kyau irin wannan duka Allah rufa mana su kuma a wajen screen kaya an yi to idan ya zamanto dole sai da hakan a yi haƙuri ko gudu da za a yi da exercise da za a yi da irin gudun nan a kafin a yi abun nan ya halatta ka ajiye don wannan ranar ka ajiye azumi baya eh, daga baya karama babu wani abu musulunci ba zai taba kuntata maka ba sai ya wuce da masu sai eh wannan wannan abin da ake ce suhut ne cin dukiyan mutane ne da barna manzo Allah sallallahu ya haramta wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kullu lahamin nabata bi suti fannaru aula bi kai da zaka saukake wa mutum ma ya je ya sauke farilla yayi addu'a ya sauke farilla wata kila badi ba zai kai ba sai ya zamanto kai ne dalili mai sayan kujeran ka ɓoye ka zo ka tsananta masa yadda ba zai iya ba wataƙila kuma kafin hajin baɗiɗin ya rasu kaga kai ka kawo masa duk wannan ta dalilin ka zamanto masa tarnaki na rashin sauke farilla wannan kuma al'amarin ka yana ga Allah idan aka gano kuskure ne azumin su yana nan idan aka gano kuskure ne azumin su yana nan sai mu an ce mu yi amfani da kiran sallar ladan yawa haƙƙin yana wuyan ladan muna zaune abinmu sai ba za mu makalli kalli agogo ba kiran sallar shi za mu yi mai za mu yi amfani da shi Allah da ikon shi shi ma sai sha'afa ta zo masa sai ya ga kamar lokaci ya yi ko agogon nashi ya tsaya ne ko batir ne ya mutu ko kuma yara ne suka ya dan aje suka dan murɗa agogon ya yi gaba ko azumin ne ya kai shi ma gashi nan ya zo kira sallah daga baya aka zo aka ce masa ya ya ya waɗanda suke ɗaki sun abin nan har an ci dabino daga baya ya bayyana kuskure ne aka gane to shikenan in waɗanda suka sani suka kame su alhamdulillah azumin su in waɗanda ba su sani din ba suka ta ci gaba da abinci har can kuma ya suka ji an kira suka ce to me ya faru ne ai ka gane su ma azumin su yana azumin su yana na a yana nan a a shi da ya shi ma da ya kuskuren ya bayyana a gare shi shi ma azumin shi yana nan eh. Eh. eh to idan rashin kula ne kamar ka ce hadiri to hadiri yakan sa mutum abin nan shi ma ya ya ɗauka daren yayi duk irin wannan yana faruwa a takaice dai in babu ganganci in babu ganganci da sakaci to shi kuma ya rika kulawa da agogo yana dubawa da makamantansu wannan shi duk inda babu ganganci da wani sakaci abu ya faɗa mutum ne Allah maɗaukakin sarki yana yafe misali ya ce sunan shi sunan shi eh zai iya amfani da sunan Ismail John ne wannan ko Sheikh Ismaila John ko Chief Imam Ismaila John ina fata an gane ko sunan shi Jacob ko Joseph ma mutum zai iya bari sunan shi zai iya bari sunan shi saboda Joseph din ai Yusuf ake nufi John din kaza ne idan ma ya abin nan ya bar sunan shi a haka ma babu laifi suna matukan bai da ma'ana na alfasha bai da kuma ma'ana irin na sunayen maƙiyan Allah irin kama a ce sunan shi fir'auna sunan shi hamana sunan shi abu jahal irin wannan ne duka za a canja manzo Allah sallallahu yawanci sahabbai suka musulunta yana barin su da sunayen su ɗaɗɗaya ne kawai ake dan canja wanda bai da ma'ana kamar wani adiyu bin zalim sai annabi ya sa adiyu bin ah, hatim babu wani abu don ka kasance abu na Sheikh David dauda kenan ina fata an gane ko kai kai ake cewa malam tanko me tanko ina fata an gane ko da makamantansu yawa ko a ce ko alhaji alhaji rago don akwai su da makamantansu to kai kai ka ansa rago ka ansa kai shanono sunanka a abu wani abun abukan da makamantansu matukan ba ma'a babu wata alfasha yanzu ibnu hajar me hajar dutse ne hajar dutse ne babu wani abu ka gani babu wani abu ko a ce ma sunan wani dutse babu wani da bai da wani bad meaning haka noun is a general name given to anything kawai matukan bai bai ɗauki wata mummunar ma'ana ta alfasha wanda ake bukata a canja ba sai dai kai a ce a yi ɗin don a kamantu da menene musulunci ce wani musulmi ne da mu a al'ada mu a abin da muka zo muka samu sunan shi david ko menene sallah ba za mu masa ba in mun ga walid din shi ko ai duka din shi yi accident mu ce wannan ba namu bane shi yasa ake canjawa don ya zanto sunan musulmi ya identify nashi cewa dan uwa ne ina fata an gane mata za su iya kai idan an keɓance musu inda za su zauna kuma a haɗa musu laspika suna jin karatun da tafsiri duk za su iya za su iya zuwa sallan asham la tamna'u ila ima Allah masajidallah matukan akwai inda aka ware musu wuraren alwalansu da wajen zagayawansu da inda za su yi sallansu babu laifi babu matukan kuma babu wata fitina da za su zo suna riƙa yi a itikafi da ƙyarni itikafi da ƙyarni kamar yadda aka yi a mitin aka zauna a masallatai sai an ga yadda al'amura suka kasance zuwa baɗi insha Allahu itikafin neman alkhairi ne jinkirta shi na cewa ba za a yi shi ba shi ma don alherin mu din ne kowanne ne dama ba a ba a kwana a gado kullum اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والإسان وجعلنا من الراشدين muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimaka jami'an tsaron da suke zuwa suna suna taya mu zama a wannan wajen Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah kyautata musu ayyukansu Allah ubangiji ya ƙara musu girma Allah ya sanya musu adalci a cikin zuciyansu Allah ya musu albarka a rayuwarsu gaba ɗaya Allah ubangiji ya mana albarka ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin